a muna nan ci gaba da tafsirin mu da muke gudanarwa a wannan falo namu na almasira tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa wato kowace ranar lahadi idan mu kuma ba yau ci gaba da wannan darasi namu a wannan rana wato ta lahadi wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan shida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu a suratu tagabun ita ce a abin nan darasinmu insha Allah an ce mata suratu tagabun saboda Allah ya ce zalika yau tagabun wannan shine ranar tagabuni tsakanin jama'a yau mai jama'a kulle yau mai jami'i zalika yau mai tagabun wannan ita ce ranar kwaruwa a tagabun algamun wato kwaruwa shi ya hukuma algamun ta bisu lalai rahmanin rami ya sabi wani layar ma bisa ma wace wa masu yana yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ma bisa ma wace wa masu abin da ke cikin sama bakwai da abin da ke cikin ƙasa abubuwan da a sama da abubuwan da a ƙasa suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala lahul mulku milki ya tabbata ga Allah wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne ga dukkan komai ya Allah ya man yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ardi يا من له sha'an وله الحمد يا من على كل شيء قدير كما فامنا الله كغافر تامنا ذنوبهم كيمنا كاريا daga shirorin masu shiri ka kare mu daga cutan masu cuta ka kare mu daga mabiya da mahasada ka kare mu daga sharrin munafukai na koye da na bayyane kai mana kariya ga su ya man ala kulli shay'in qadir ko Allah zai kalaka ko Allah shi ne wanda ya halicce ku famin kun kafirun cikin ku akwai wanda to asalin halitta ta kahiri aka halicce shi wa kun muminu, kuma cikin ku akwai wanda to asalin halitta ta mumini aka halicce shi kuma zai rayu mumini ya mutu mumini a tare shi cikin jama'a muminai shi wanda aka halitta kafiri ko wanda an halitta kafiri zai rayu kafiri ya mutu kafiri a sa shi cikin jama'a kafirai amma kuma akwai wanda Allah ya halitta muminai za su rayu muminai amma za su mutu kafirai akwai wanda Allah ya halitta kafirai za su rayu kafirai ranar mutuwar su su mutu muminai a sa da su cikin jama'a muminai wallahu bima ta'maluna basira Allah masani ne da abin da kuke aikatawa khalaqa samawati wal arda bil haqa Allah shi ya halitta sama bakwai da ƙasa bil haqqi da gaskiya kuma bil haqqi ai da haqqi ne wanda an nashi babu haƙƙin kowa ciki wata warakun kuma ya suranta ko hotuna kuka mawa da kuke Ba a hasana suwarakun ya kyautata surorin jikinku wa ilaihi almasiru kuma zuwa gare shi makoma ko take in kiyama ta yi wato zuwa gare aka ta da kuwa to ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم كانت تأتيهم بالبينات فقالوا أبشر يأتوننا فكفروا وتولوا Shi allah ya غني حميد وشي الله يعلم ما بالسماوات abin da ke cikin sama bakwai da abin da ke cikin ƙasa wa ya alam ma ta na kuma Allah ya san abin da kuke sawa wanda kuka da koyi wa ma nuna kuma ya san abin da kuke yi bayyane da wanda kuka koye da wanda kuka bayyane duka Allah ya sani wallahu alimun da za ta sudura Allah masani na da abubuwan da ke cikin kira ba alam ya tukun na ba wanda na kafaru min ashe labarin waɗanda suka kafirta can harko bai zo maku ba ai waɗanda suka kafirta can harko fa za ku wa bala sun ɗanɗanin nauyin al'amarin su wato musiba al'amarin su walahu azabun alimu kuma suna da azaba wadda an mai raɗaɗi dalika abin da ya sa Allah ya musu wannan azabar da annahu yadda abin yake kanar ta timu rasulun bil ci manzannin su ta kasance tana zo musu da dalilai waɗanda an bayyana mu marmakon su yi imani faƙalu sai suka ce a basharun ya na yanzu mutum shi zai shirya mu wato ya za a aiko mutum a ce shi zai shirya mu ai mala'ika ya kamata a aiko fakabaru sai suka kare cewa manzon Allah da Allah ya aiko da dalilin cewa wai mutum na shi ɗaya ya hana musu imani da shi wata wallau kuma sun ka kau da kai ga shari'a wata ganin Allah Allah ya wadatu da su wallahu ganiyun hamidu Allah mawadaci na kuma Allah abin godiya ya Allah ya gani ya hamidu ka taimaka mana Allah ka gafarta mana zunubanmu ka taimaka mana Allah ka yaye mana dukkan mu da gangancinmu ka taimaka mana Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu ya Allah ya gani ya hamid أغننا بفضلك عمن سواك زعم الذين كفروا زعم الذين ladi أن لن يوعدوا قل بلى وربي لتوعدن ثم لَتُنَكَّرُنَّ yana da kinaya ita karya abinda ake ta a ce za'ama domin aka ce za'ama wato a kinaya ta aka a cewa ne ya zuƙa ta to da ladina kawaru kahire sun ce wai ba a tashe su an dai yi wa su wai in sun mutu ba a tashe su kulka ce bala ana tashe su, wa rabbi na rance da ubangiji na da tuwa sunna sai an tashe ku bayan ku sun malatu na ba'unna sannan kuma za a ba ku labari ya kuka gare za a ba ku labari yan ranar kiyama ta yi bima amintum da abin da kuka aikata wadalika dalika ala Allah ya tsira wannan abu na mai sauki ga Allah ya wayan da sun ka mutu kuma shi ba su labarin abin da suka aikata yau mai jama'ukum ta ambata ranar da Allah zai tara ku to fa aminu billahi ku ci gaba da imani da Allah wa rasulihi da manzonai domin babu shakka za a ta da kura na kiyama ku ci gaba da imani da Allah da manzonai wa nurin da biya anzalna kuma ku ci gaba da imani da hakkin nan da muka saukar na annuru alqur'ani a sani da hakki a ta inda ya ce karja akwai nuna Allah nurun wa kitabun mubin can kuma nurin muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne ake yi da nuri can amma nan kuma wani nurin da zai an zanna da hasken nan da muka saukar shi ne alkur'ani wallahu bi ma ta'malu na kabiru Allah masani ne da abin da kuke aikata duk abin da kuke yi Allah ya sani yau mai ya jima wa ku ka ambata ranar da Allah zai tsara ku da yau mai da ranar haɗuwa wadda za a haɗa na warko da na ƙarshe dalika yau mata gabu wannan ita ce ranar ƙwaruwa an ce mata ranar ƙwaruwa kamar wadda hadisai sun ka zo daban-daban cewa in kiyama ta yi akwai mutanen da ba su sa ɗiyarsu makaranta addini ba akwai wayanda ba su sa matarsu makaranta addini ba to ya an ka zo ranar kiyama sai a musu hukunci don ba su san addini ba sai a yi musu hukuncin cewa a kai su wuta to bayan shi mai gida a yi mai hukunci da ya kai aljanna ah, yara kuma da mata an ce a kai su wuta don ba su addini ba balle ba su sa addini balle su yi ibada shanu sun ta san wuta hadisin ya ce sai wata yaniya ta ce ita tana da magana to dama allah ya san tana da magana amma alkali in aka kawo ka kara alkali bai maka shaida kai ka kawo shaida da kanka don haka allah ya kyale su da zace tana da magana sai an ka ce ta wani Ta ce mazannan hawa ba su samu makaranta ba shi yasa ba mu bauta wa Allah da kyau ba domin ba a bauta Allah sai da ilimi su kuma ba su samu makaranta ba wannan magana da ita da mata yan uwanta sai da sufta aka tambaye ta shi da tabbasuwa sai Allah ya musu hukunci tunda su ba su da laifi da su da yan yara to a dawo ina mazajen suke ku dawo sun ka dawo an ka mai da fi sai an ka ce to matan su yi aljanna mazan ko a yi wuta da su sai Allah bayan sun ta ma aljanna su matan da yaran sai suka tsoro haɗin gaban na kun, gaban na kun, gaban na kun mun kware ku mai gida mun kware ku mun kware ku yaran na ɗan baba mun kware ku mun kware ku sai sun kauce sun kai aljanna su ko su baba da su miji sun kai wuta sai Allah ya ce zalika yawmut tagabun wannan ranar kwaruwa kenan duk faruwar da an kai ma in ba ran nan ta ba karama ta don haka duk wanda bai sa mata ta makaranta ya kula kuma da zuwan ta ba to shina bisa ga wanga layi ranar kiyama kashi da ma ne shiga aljanna ita ce wuta ko alama Allah ba zalimi na ba adili na ko alama ba shi da aljanna kam da sai dai labari in ko ya zuwa ba almasira ya ka zuwa karatu ba ko maka ya ka zuwa karatu saboda haka kowanku ya sa mata nai ya sa ɗiya nai kuma ya kula ya ga zuwansu ya kula ya ga su mazansu da mata kun san babu ruwan ni ya ta taimaka ta kowace ba abin da ya dame ku illa da an kun tashi da ta sai ku ba da to ga a abincin ka in ta yi makaranta ne na wuce sai an jima bai dawowa sai ba ya yi ta ta yi bata ta yi ba bai sani ba to in ba ka yi kana bincika ranar kiyama an ka ta bata san karatun nan ba to ka ji wa da za yi da kai da ita koran nan kowa bai ganin ta san wani shi yasa za ta yi gaban na kun gaban na kun gaban na kun mun kware ku mun kware ku mun kware ku Allah yake lalaka yau yawmut tazabun wannan shine yana kwaruwa ai dan shi na aka son kowane mutum wato ya kula da abin da Allah ya kubarce shi kuma ya jingina ga Allah shi kadai a abin da aka so kowane mutum ya ke nan Thank you. kai ya kai yanka, in ta kiye Allah subhanahu wa ya sa abin da ya aza maka kayi zai kama ranar kiyama ita dai za a cinke ma zuwa wuta tunda Allah ya san kayi ba kin yi abba kai ba sai dai kai hankuri baka da matayen guda ta a ba ka da matayen an sai Eh, tun da ita wata ta yi to ka ba ka da mata sai dai cikin aljanna ana samun mata don akwai zaurori da ka shiga aljanna su ma ba su gani shi Allah ya gama ka da wanda ka son ka sai Allah ya ɗora muku abu Allah shi hada mu aljanna wa man yu'min billahi duk wanda ya yi imani da Allah wa ya amal salihan ya yi aiki na kwarai yuka fir'aunu sai ya ce Allah zai karkare mai ayyuka ne mara kyau Wai da kullu jannatin kuma ya shiga da aljanna ta da mun ta ta anhar gulabi na gudana karkashin ta cikin ayyuka na kwarai akwai karantar da iyali da sa su makaranta khalidi na biya abada kuma an kaddara musu da wama cikin aljanna na abada zalika alqawlu azim wannan shine rabo wanda an mai girma Allah ka azurta mu shiya والذين kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون والذين كفروا وين لا سنك كافيتا bayan an ambace a aljanna za a shigar da su aljanna an kaddara musu dawama cikin har abada to walladina kafaru wayanda kuma suka kafirce wa kazzabu ayati ayatina kuma suka karyata da ayoyin ulaika sabun nari wayannan su yan wuta ne khalidina ya kuma an kaddara musu dawama cikin wuta har abada wa bisar masir tir da wannan makoma ma asaba min musibatin babu wata musiba da ta faru ta samu mutum ko ta samu ta yi. ko ta samu iyali na illa bi izinin laface da izinin Allah ta fi kamuwa wato da kaddarawa Allah do wata masiba da kuka gani kaddara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa man billahi duk wanda ya yi imani da Allah ya hade kalbahu to Allah zai shi yadda zuciya to idan masiba ta samu mutum a yayi hankuri to Allah zai shirya zuciya ta ga hankuri idan ya yarda da ita Allah zai shirya zuciya ta ga hankuri wallahu bi kulli shay'in alima Allah masani na da dukkan komi wa di wallahi wa di war rasula kuma ku da ga Allah ku da ga manzo ne fa in ta idan ko kun ka kawo da kai kuka yi imani da Allah da manzo ne fa inna ma ala rasulina albalagul mubin dama manzon mu abinda aka dora mai i da sako wanda a bayyana ne shi aka dora wa manzon mu shi manzo ba mai tilasta mutane na ya shirya su ba Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta don haka bai iya halitta shirya cikin zuciyar mutu amma dai yana iya aza shi ga hanyar shirya in Allah ya nuna da shirya sai shi in bai shi da shirya ba kuma sai ya ɓace amma dai abin da an zo daga rai albalagul mubin da sako wanda an bayyana ne ya yi kokari ya kai sako ko ina ya faɗi abin da Allah ya aiko shi wannan shi ya aikin manzo sa shirya ko da halitta ta cikin zuciyar bawa wannan ga Allah take Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta babu abin bauta da gaskiya sai shi wa alallahi ga Allah wakalin falayatawakkalul na lalle mu'minai su dogara wato lalle mu'minai su dogara ga Allah shi shi kadai ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum kuma awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim nam hụwa aụkọ nwa ahụ na-aụọ na-atụ ụmụ nwa hụa ụ adịụ naọụya anwa amakọụ nwa naọụwa ụa ahụụụaad ahụkụ ụkụe ọba we ọchị haa ụma bụaị ọụkụ lọ leaye إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم علم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ta ya yi wa na amanu ya ku bayan Allah wa'anda suka yi imani ko kada ta Allah da ibada kuma ku dogara gare shi shi kaɗai inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum lalle cikin matayanku da cikin ɗiyanku kuna da makiyaha aduwwan lakum akwai makiya gare ku cikin matayanku akwai makiya gare ku cikin ɗiyanku domin abin da na wani hadisi ya ce mai kiyayya ga mutum wato mata ta wadda yake kwanci da ya tauri guda to babu makiya ga mutum kamata kamar ta saboda haka duk abin da za ka yi mata ka yi a hankali duk mutanen da kun ji sun halaka mata a sanadiyar halakarsu duk mutanen da kun ji sun halaka mata a sanadiyar halakarsu don haka ku kula da kyau ga abin da aka umarce ku sannan ɗaya kun san suna halakawa don haka Allah ya ce ya ayyu halabi na amadu la tulhikum amwalukum wala auladukum ya ku masu imani la tulhikum amwalukum kada ku su halaka ku wala auladukum da ko ɗiyanku kun ga ɗiya Allah ya sa cikin masu halaka ubansu su halaka uwarsu saboda haka ku jingina ga Allah ka ku jingina ga mata ku jingina ga Allah ka ku jingina ga ɗiya da kun ka ga matan ku sun ɗauko wanda a dai ku kama musu in sun ka ɗauko wanda ba daidai ba ku tsawace su haka nan ɗayanku in sun doko abin da daidai ku kama musu in sun doko abin da daidai ku kama musu in sun doko wanda ba daidai ba ku tsawace su ku bace tsoron ɗiyanku, don yawa an waye gari uwaye su ka tsoron ɗaya ba ɗaya ka tsoron su ba mutum na ganin ɗane ya ɗauko abin da ba daidai ba amma bai iya mai tsawa kai mai tsawa duk hushin da zai ya yi hushi in zai ga Allah ta dogara ko ya hana ma gudunmuwar da ya ka baka ko ka tsoha Allah sai ya baka tun da yara na ba hankali gare su ba sai ya zuwa tunana ai ni ko tun da hanka ce don kaza ni ko banyan kaza don ya ga ka dogara gare in gare ka ya dogara kai ka ba kuɗi ai bai ma bai cewa a ce ɗin nan to ku dogara ga Allah ka ku dogara ga ɗiya ka ku dogara ga mata cikin ɗiyanku da matayenku a duwan lakon akwai maƙiyanku don duk wanda ya hana ka ga hanyar Allah ya zama maƙiyanka ba wai sai ya zo ya ce ban son ka ba duk wanda ya hane ka ga hanyar Allah ya zama maƙiyanka saboda haka ku kula da wannan da kyau ku yi abin da ya kamata ku yi Allah ya taimake mu idan kun ka ga abin da ya dame ku wanda ya ba ku sosai sai ku ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtala bihi wa faddala ni ala min man khalaqa tabdila an kun ga abin da ya ba ku sosai abin da za ku yi Allah ya gafarta wannan za zaka iya ganin wani ya ne sun shiga gaba ne su a jagora ce abinda duk suka so shi aka yi ko na kwarai ko ba na kwarai ba to in ka ga wannan musiba da Allah ya jarabe sai ka ce alhamdulillah alladhi afani min mawtala wa faddala ni ala kashir min makaraka tabila in ka ga wannan mata ce tun rinjaye shi da irin wannan rinjaye kuma sai ka yi gaggawa ka faɗi wannan alhamdulillah alladhi afani min mabtala da bi wa ala kathirin mimman khalaqa tabdila kuma ba wai sai namiji kawai ba ko mace ka gani Allah ya jarabe ta da ɗaya suna ta walishe ta ko ya jarabe ta da miji mai walishe ta sai kai sauri ka karanta wannan Allah ba zai jarabe ka da abin gada ya jarabe ta ba yana duwa da ya zo ga larabci inda ya ka iya amma ba ka iya duwa da kai Allah ya sani yace cikin matanku da cikin dayanku a duwan akwai makiyanku fa haza ruhun ku ji tsoronsu fa wa in ta abu idan kuka yi rangwame wata tsawo kun ka kau da kai wata gajiru kun ka yari fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ko mai rahama wato wasu sun ka hana ma ubansu yin hijira kuma gashi Allah ne ya ce a hijira kun ga sun zama makiya ne don sun hana shi shiga aljanna to sai da ayar da ta sauka sai uwayen sun ka ce to ba su yayi mawani da wani sai Allah ya ce a wa in ta'afu in ku yi musu rangwani Wata sau kun yi kau da kai ga abin da suka yi wata tagafiru kun yaye musu fa inna Allah ghafurur rahim to lalle Allah mai gafara ne mai rahama shi ma ya yaye musu saboda haka duk dan da ya hana ma uba ne ya hijira kun ga bai kyauta mai ba don matar da ta hana mijinta ya hijira kun ga ba kyauta mai ba to amma duk da haka na Allah na so ku yaye musu dan wani lokaci abin nan tausayi na yasa su sun kace ka ku hijira tausayi na wani lokaci wata kuma ganin take in ka ta yi to kabbata saboda duk mutumin da bai dogara ga Allah ba yana da matsala duk wanda bai dogara ga Allah ba yana da matsala shi za ku yi ganin mutane yanzu ana ta rigima siyasa da ta ana ta rigima kowa yana tunanin da ya ayi kaza ayi kaza ana ta rigima wanda ya dogara ga Allah hankali ne kwance duk wanda ka taho wa ta wani ya ni zai ba da shi an kai a abincin ka ba da shi an kai a abincin ka ba da shi an kai a arzikin ka ba ba da shi an kai a ajalin ka ba ba da shi an kai rubutun aikin ka ba da shi an kai rubutun makomaka bai tawara an kai ba in ma ya ta wani zai wahala ya zai kara in ya yana so ya daɗe maka hanyar abinci wahala dai zai ta yi saboda bai san yadda take ba ko wacce ya daɗe abin da bai san yadda yake wahala ta ta da yana yiwa yanzu an ce wani abu ya ɓaci baka san yadda yake ba yana yiwa yana nan wajen sadam sai mutum ya yi nan yamma ya kai har ya kai ɗan gama ji shi na da lafiya ashe shi na nan kusa da ita wani ma ba ɗan gama ji zai kai wani sai ya kai abin mungadi yana taɓa ɗafi abin da ya bari na saboda kun da arziki ga Allah yake ba wanda ya san inda arzikin ka yake ka ga bai kamata ka ka lokaci ba kana damuwa da wani ya tabbatun kowa ka dogara ga Allah kowa ya tabbatun ne ka dogara ga Allah shi kuma Allah yana da ka'ida ya ce wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu ya ce duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi kun ga ka'idar Allah kenan ka dogara ga rai zai yi mai abin da ya kamata a yi mai saboda haka jama'a ku dogara ga Allah ka ku dogara ga ɗiyanku ko matanku innama amwalukum dama dukiyoyin auladu kun da ɗayan ku fitinatu fitina ce wallahu innahu ajrun azim Allah wuri ne lada mai girma take da dukiya da ɗaya fitina ne kun ga alazan ga da a gana Allah ya azata su dukiya mai yawa inda kun san fitina da suka hama da ita ku da baku saba da ita ba da ko kwana ba ku yi saboda haka dukiya da kun ka gani hitina ce wato ba daɗi gare ta ba na gaya muku na aikin hajji da wani alhaji a lokacin da shekara yana zuwa aikin hajji sai na ga 'yan dare ya yi wani lokaci bai kwana sai ka kwanta sai ka halka gashi zaune kuma gashi yaro na yaro ne karami amma mai kuɗi na Biye kwanta bai kwana kuma ba sallah ya kai ba kuma ba istighfari ya kai ba ran nan dai ce alhajin gabare a rutsa a tambaye shi alhaji mistashin baka kwana yace wallahi mallan sabbin motoci na na sau tankuna suna in sun ka taso wallahi mallan hankali na bai kwantawa waya ta naka ta yi ina suke ina sun ka tsaya hankali na bai kwanta sai na ji sun sauka da mai dinnan lafiya yace shi ya saban kwana kun gani ina ma amwalukum awladukum fitina kun ga dukiya sai ta hana mai kwana sai ya ji inda kuma ko da tsara ba kwanan zai yi ba amma in sun ka sauka lahiya ya ji sun kai gidan mai sun sauka lahiya sai ka gane shi ana taɗawa shi hankali ya kwanta a ina ai babu dawafi kuma babu zikirin Allah babu addu'a babu kwanci a hankali yace sai sun sauka hankali ne kwanta to a haka nan dukiya take dukiya a hijinatun hitina ce a kuna ganin masu kuɗi na jin daɗi wani ɓangare yana jin daɗi wani ɓangare bai jin daɗi jin daɗi ne guda in yana da bukata sai ya ta kuɗi ya sai abin da ya kaso amma shi ko zahin da ya kaji cikin jikin nan ba ka ji zahin da ya kaji cikin jikin nan ba ka ji wani lokaci in an ka bashi wani labari sai ya ji zawo e damuwa ce da tsoro mutum na haka mawar kuke mutane wani kun ka ta wani labari kai mai hanka baka shi sai zawo ya kawo ma to haka nan shi ma wannan mutumin shi ma mutum na kamar ka saboda ka dukiya hitina ce ɗiya ma hitina ce wani mutum ba ya da yana ta damuwa yana ta damuwa rannan sai ga shi an likita ne kamar na taɓa ku labari ya ce sai an ka kawo wani mutum an ka kawo wani mutu a asibiti bai san inda yake ba ya ɗauke rai ya ce suka yi ta ƙoƙari har allah ya dawo mai da rai sai ya ce mai asanadiyar rashin lahiya sai an ka ce ɗaya ne ya an ka ya ce barawon mashin an ka kama an ka doho ɗin barawo barawo sai ya hito da ici sai ya ma barawon na maya guda sai ya ɗauke rai ko da an ka diba ɗanai na a shi na yana ya gudu mai guda ya gudu ko da an ka bincika a shi na yana sai ya so ne sai an ka duk shi an ka yi asibiti da shi kunga ga shi a ce a hitina inna ma amwalukum auladukum fitna sai shi wannan likita ya ce ya gode ma Allah da bai da da ya ce shi hana mai haihuwa da Allah ya alheri da gari wajen mutane uku an ka kawo da abin nan da irin wannan matsala ta abin nan ta diyansu. ya ce to shi ya gode ma Allah ma da ya bashi haka nan bai bashi haihuwa ba ba dai ya bashi lahiya ya bashi abin da zai ce ya yi rayu ba ya ce to ya gode ya duk inda ɗaya ɗan uwa ke ce sai ya ɗauko ta shirka ta duk inda ɗan ɗan uwa ce sai ya ɗauko ya ce shirka tun da dai ba na shi na in ya ya mace ya ƙi yaro ai mai sama wa abin to ma amwalukum wa auladukum fitina wallahu indahu ajrun azim saboda haka ko ɗaya za ku ko ku ce rabbi hauli min as-salihin kaka ce Allah ka bani kowane iri na gaya muku mutumin da wannan ba haɗa min shi an kai wani ka gani ne garka ta muka biyo babban mutum na mutane na taruwa garka ta akwai kurkwada bayan gida ne mutane na taruwa Ta yi ranna an kai faɗa kuma na ga masu faɗa yara ne ƙanana shiɗannin yara na sun iya gamsi suna taɓacin junansu an ka ɗauki lokaci ba su jin magana kowa sai aka kawo a ranka da ba kai musu magana ce magana mi za a musu aiwansu sun gode su da Allah ya ba masu bacin su shi Allah shi bashi kuma ya jawo mai bacin malam ba dade ba mata ce ta haihu ta haihu wani da shi a sanadiyar mutuwa ba shi bacin da ya ka jawo mai ya ma wace iyaka ya ma wuce iyaka don wani ɓaci da ya jawo mai an ka an ka kama shi an ka yi birnin kabe da shi ai ba a dawo uban nan nan ba sai jini ne ya hau kuma mutumin na ya rasu ko da yaron na ya hito ya rasu ai abin nan biya hikina amma dai ka roƙi Allah na ƙware rabbi hauli min as-salihin Allah ka bani da salihin cikin salihai ka ba ni ɗaya saliha cikin salihai to haka za a ce yi Allah ya muke mu abin na na wallahu inda huwa ajran azima Allah wuri ne lada mai girma take fata wallahi ku ji tsoron Allah masadatu murgudun iyawa wata mahu ku saurari abin da ake faɗa muku wa'adi ku yi da'a ga Allah da manzo ne wa ambe ku ku dauki dukiyar da Allah ya azata ku ku ba su a sadaka cikin ta kuɗi ba ku bai sadaka yin haka na khairan la anfusikum alheri ne ga kawunan wa man yuka nafsi do wanda ya saba ma ruwan rai ne ya saba ma abin da rai ne ka so yayi abin da Allah ka so fa ulaika humul muflihun wayannan su ne masu samun babban rabo Allah ka samu cikin su in tukuri da Allah da hasana in kuka ba Allah rance mai kyau ka ba cikin abin da Allah ya baka gwargwado wanda kaka iya ka dauka ka a kyauta da sadaka cikin daɗin ranka to ya da'ifu lakon Allah zai dunka muku in ka bada guda ya baka goma wai gabe lakon kuma bayan wannan jin kayan ka da biya ka kuma ya gafarta muku in ka ɗauki naira goma ka ba su a sadaka sai Allah ya baka goma so goma ya baka naira ɗaya. kuma ya gafarta ma zunubin ka biyu za a baka shi naira ɗarin da an ka baka madadin naira ka goma wannan nan duniya ke nan. in an ce lahira wai ga lakon kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu shakurun halim Allah mai godiya ne kuma Allah mai hankuri ne ya Allah ya shakur ya halim ka tausaya mana Allah ka shirya mu ga hanyar kama daidaiciya Allah ka gafarta mana Allah ka yade mana ka tausaya mana Allah ka shi ibadodin alimul gaibi wa shahada kuma Allah shi ya san abin da boye shi ya san wanda a bayyane. duk abin da aka yi boye ka bangana a wabba a sani ba Allah ya sani shi astani da kuma abubuwan da aka yi bayyane Azizu shi an magwaye alhakimu mai hikima ya Allah ya shakur ya halim ya alimar gairuwar shahada ya azizu ya hakim da albarka wannan tura da ɗaukakarta da mutuncinta a wurinka da imaninmu da kai Allah mana roƙonka ka gafarta mana ka yahi mana dukkan zunubanmu ka kare mu daga shirin duk wani mai nufin mu da shi ka mana shirya, Allah ka mai sai gari Allah ka mana shirya, Allah ka mai sai gari ka mu tsoro Allah ka ba su tsoro Kwan hirgita ma Allah ka hirgita su duk wanda adani ya su walakanta ma Allah ka walakanta su Kogina mana rami ko don mu fada Allah ka kada su ji kuma ka taimaka mana ya ya al gaibi wa shahada ya azizu ya hakim ka taimaka mana duk abin da muka yi mu saboda kai duk abin da muka bari mu bari saboda kai kuma ka taimake mu ka ashe ibadodin mu idan mun hita zuwa ta hanyoyi Allah ka tsare mu daga sharrin da abisa hanyoyi ka tsare mu daga sharrin hanyoyi ka tsare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa ka yi mana arzikin tahiya lahiya ka yi mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka ka gafarta mana Allah Allah ka ba mu ikon kwana ƙarshen wannan sura nan da mu kwana mu yi